yan uwa masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci gaisuwa irin wadda yan aljanna za su yi ta a tsakaninsu a ranar kiyama bayan shiga aljanna gaisuwa irin wadda muke fatan mu yi mu nan a tsakaninmu a cikin aljanna yau malayan fa'umal wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina kara gode wa Allah da baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan babban gari mai ɗumbin tarihi ɗaya daga cikin garuruwan da suka fi tsufa a tarihin karamar hukumar mulki ta sabon gari wato garin saka daɗi a cikin wannan shahararriyar karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan dare na litini bayan yammacin lahadi shida ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa muka samu dama ta amsa gayyatar da 'yan uwanmu musulmi da ke wannan gari na saka daɗi suka yi mana ga waɗanda ke da tarihin gayyatar za su tuna cewa tun ranar da aka gabatar da karatu a garin uhu wanda ke makwabtaka da wannan babban gari na saka daɗi su malam abdulkadir suka miƙa takardar gayyata cewa suna so a samu lokaci don a zo a gabatar da karatu a wannan gari ba domin sun matsa cewa ni ne suke so in gabatar ba na so a ce malaminmu malam muhammadu kabir shikaji kuma dogarawa shi ya gabatar da wannan karatu to amma kasancewar ga abin da suka nema sai na amsa a haka kuma na gaya musu cewa ba da dadewa ba insha Allahu ya kamata a yi shirin wani taron wa'azin da shi malamin namu malam kabiru zai zo ya gabatar insha Allah ta yadda abin zai zama nurun ala nurin to ina godiya ga 'yan uwa da suka ga dacewar su gayyace ni tare da sauran 'yan uwa baki daya dan mu zo mu bada abin da ya samu na gudunmuwa kamar yadda nake godiya ga sauran 'yan uwa baki daya da shugabanni na wannan gari da dattawa da suka ba da goyon baya da haɗin kai har ya zama gashi mun zo an fara wannan karatu bayan wannan wajibi ne kamar yadda na saba in nuna farin ciki na matuƙa ga dukkan waɗanda ke nan musamman waɗanda ke kula da harkar tsaro saboda irin gudunmuwar da suke badawa wajen ci gaban da awa muna roƙon Allah ya ƙarfafe su ya kare mana su ya tsawaita mana rayuwarsu ya sawa rayuwarsu albarka tare da ni akwai malamin namu malam kabiru shikaji tare da ko malam muhammadu wanda alhamdulillahi ko me na faɗi a nan idan na gama komin tsawon lokaci umma an ɗauka to dole mutane sai hakuri ba za a sallame su ba sai waɗannan malamai guda biyu sun yi jawabai su ma a matsayin ta'aliki ko kuma jawo ko da ko ba a kan karatun da za a yi ba ina fata Allah ya mana muwafaka kuma Allah ya samu dace kamar yadda waɗanda suka ga takardar sanarwa za su iya tunawa abinda aka tsara za a yi magana a kansa a cikin wannan gari idan an zo shine haƙoƙin zamantakewa a musulunci zaben wannan maudu'i yana da alaƙa da irin abubuwan da ke faruwa ga musulmi a duniya baki ɗaya da kuma irin ƙalubale da ya kamata musulmi su farka domin su tunkare shi tunkarar da za su yi bisa taimakon Allah don ganin bayan shi to amma waɗannan nau'o'i na ƙalubale da ke fuskantar musulmi a duniya baki ɗaya za a iya su ne kawai idan ya zamanto gida ya gyaru ya zamanto alaƙoƙin da ke tsakaninmu sun kyautatu alaƙar da ke tsakanin mahaifi da ɗa ko ɗa da mahaifi miji da mata ko mata da miji makwabci da makwabci dan uwa na jini da dan uwan shi da kuma shugabanni da waɗanda ake shugabanta sai alaƙoƙinsu ya kyautatu sa'annan ne musulmi za su zama tsuntsiya maɗaurinta ɗaya kuma su tunkari ƙalubalen da ke gabansu sa'annan su fuskanci irin waɗannan nau'o'i na ƙalubale don ganin an kai ga samun nasara an kai ga samun ɗaukaka an kai ga dawowa zuwa ga abin da dacan ake kai na martaba waɗanda aka san musulmi su ne jagorori kuma jagaba a kan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wa ɗan adam rayuwa tsarin da ba zai yi ɗan adam a kan kansa ya wadatu da kansa ba tare da wasu shi ba wannan ya sa barura ce ta rayuwa mutum ya zauna tare da wasu kuma ya mu'amala da alaƙa tare da wasu kuma waɗannan mu'amaloli da alaƙoƙi sai zama Allah ya tsara su bisa mataki-mataki da daraja-daraja manufar da gaba ɗaya domin al'amarin mutane ya kyautatu tsarinsu kuma ya zama tsari ne kyakkyawa da zai zama abin koyi a duk inda suka samu kansu kamar yadda a sheikh muhammad ibn salih al rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa a muƙaddimar littafinsa hukukun da at ilai halfitra wa ƙarrarar shari'a babban malamin yana cewa fa inna min mahasin shari'atin lahi ta'ala mura'atul adl wa ita'u kulli dhi haqqin haqqa min ghairi guluwin wala takasirin faqad amara Allah bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa bil adl bu'ithatir rusul wa unzilatil kutubu wa qamat duniya dunya wal akhirah malam yace yana daga mafi kyawun shari'ar Allah maɗaukaki, kiyaye adalci da shari'a ta yi da kuma ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da an zurfafa an wuce iyaka ba ko kuma an takaita ta yadda za a gaza kaiwa inda ya kamata ba ya ce haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da adalci da kyautatawa da ba ‘yan uwa makusanta haƙoƙinsu saboda adalci ne aka aiko manzanni kuma da adalcin ne aka saukar da littafai daga sama kuma dalilin adalci ne al'amarin duniya da al'amarin lahira ma ya tsaye malai ya ci gaba da cewa wal adlu ita'u kulli bi haqqin haqqa wa tanzilu kulli bi manzilatin manzilata wala yatimu dhalika illa bi ma'rifati al huquq hatta tu'ta ahliha malai yace adalci ya kunshi ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma saukar da kowane mai matsayi matsayin da ya dace da shi ba zai yiwu a ba mai haƙƙin haƙƙinsa ba ba kuma zai yiwu a saukar da kowane mai matsayi matsayin da ya dace da shi ba har sai an san haƙƙoƙi da kowane mutum yake da shi haƙƙoƙi da suke da alaƙa da zamantakewa a tsakanin mutane daban-daban masu yanayi daban-daban domin idan ma ba san waɗannan haƙƙoƙin ba ba zai yiwu a ba masu haƙoƙin haƙoƙinsu ba to idan mutum ya dubi rayuwa gaba ɗaya zai ga cewa tunda dai babu wanda ya faɗo daga sama a cikin dukkan 'yan adam haihuwansu aka yi in banda annabi adam alaihi salatu wassalam da hawa'u waɗanda su ba yanayin halittar da aka yi mana ta haihuwa aka yi musu ba shi annabi adamu shi ne farkon halitta sannan hawa'u an halicce ta ne daga ɓangaren annabi adamu to bayan su ne sai ya zamanto halittan ta koma ta hanyar saduwa tsakanin namiji da mace a samu ciki a haihu kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ashe asalin halitta namiji da mace adamu da hawa'u alaihi masalatu salam, bayan su sai Allah ya yada maza da yawa da mata ta hanyar dugon mani da ake jefawa cikin mahaifa ta hanyar saduwa tsakanin namiji da mace sa'annan sai a samu ciki a kuma haihu in banda kamar annabi isa alaihi salatu salam, wanda shi kuma nashi yanayin daban domin an halice shi shi ma ba tare da uba ba sai dai ta hanyar uwa kawai to wannan istifna'i ne to gaciya amma dai abinda muka sani na zahiri kowane mutum dai yana da uwa da uba sai waɗanda shari'a ta togaci to tun da haka ne ashe kenan alaƙa ta farko na tasowa ne a tsakanin uba da ɗa ta yadda zai zamanto uba yana da haƙoƙi da ɗa dole ya bashi shi ma ɗan yana da haƙoƙin da uba dole ya bashi bayan nan sai ka iske kafin a kai ga samun ɗa dole sai an samu mata domin saduwa ake tsakanin namiji da mace sa'an nan a kai ga samun ɗa to wannan sai ya sa musulunci ya dubi muhimmancin zamantakewa da alaƙa irin ta aure a tsakanin miji da mata sai ya zama ya tanadar da haƙoƙi ga namiji a matsayin shi namiji akan matarsa da kuma waɗansu haƙoƙi na matar akan mijinta banda wannan alaƙar zaka iske akwai nau'in alaƙa ta uku ita ce alaƙar da ke tsakanin 'yan gida ɗaya masu kama ɗaya waɗanda suke dangi ne yan uwa ne makusanta ko dai wa da ƙani ko kuma dan wa da ɗan ƙani ko abokin wasa da abokin wasa kamar yadda bahaushe yakan ce wanda wannan ya sa musulunci ya tanadar da haƙoƙi a tsakanin yan uwa makusanta to wani lokaci dalilin zama yana iya sa a zauna da ɗan uwa na kusa wanda yake an haɗa alaka ta jini ko kuma a yi zamantakewa ba da ɗan uwa da ake da alaka ta jini ba to kasancewar wannan zamantakewa na makwabtaka na da tasiri a rayuwar ɗan adam kuma ɗan adam ba zai yi ya zauna shi kaɗai ba tunda ba sararin samaniya ko duniyar wata ko ta taurari ko duniyar rana zai je ya zauna shi kaɗai ba kuma ko da a can ɗin ma akwai halittar Allah ballantana ma yana zaune ne a doron ƙasa don haka zai zauna da wanda ake kiransa makwabci to saboda mahimmancin makwabtaka da tasirinsa a cikin rayuwar ɗan adam sai musulunci ya samar da haƙoƙi na zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci bayan wannan mutane ba su iya zama haka kawai tara zube ba tare da shugabanci ba an samu daga wani daga cikin magabata yana cewa duk garin da ka je ka tarar da babu shugaba mazana da kayan ka kabar garin domin tabbas gari ne da ba zai zama yana da tsari ba ba dama a zaman 'yan marina ƙur'ani da sunna sun nuna mana mahimmancin shugabanci littafan malamai da suka rubuta sun nuna mana mahimmancin shugabanci kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ma yayi idan mutane uku za su tafiya dole a samu shugaba to tunda ana shugabanci kuma ba yadda za a samu shugaba ba tare da an samu waɗanda ake shugabanta ba to kuma tunda yanayi ne na mu'amala wanda yake ya haifar da zamantakewa to sai ya zan musulunci saboda tsarin shi na adalci ya tanadar da haƙoƙi tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta bayan wannan ana iya samun yanayin zamantakewa wanda yake ba da musulmi ba domin zai wahala ka je wata ƙasa a duniya a yau ka ce za ka tarar da musulmi ne zalla a wannan ƙasar babu wanda ba musulmi ko guda ɗaya biyuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya zauna tare da wanda ba musulmi ba a garin makka da kuma madina bisa tsare-tsare da dokoki waɗanda allah ta'ala ya tabbatar da su to kasancewar mu ma a yau ko a wannan ƙasa ta najeriya ko a ƙasashen da muke makwabtaka da mu nijar ne chadi ne kamaru ne kwadebuwa ne duk dai wata ƙasa da ka sani sai ya zamanto ana zama tare da waɗanda ba musulmi ba wannan yasa barura ce musulunci ya samar da yanayi da zai kawo zamantakewa bisa kiyaye haƙoƙin juna da martaba juna kowa ya zauna matsayin shi bisa abin da ya imani da shi amma yana mai mutunta abokin zaman shi sai da musulunci ya samar da tsari na haƙoƙin zamantakewa tsakanin wanda yake musulmi da kuma wanda ba musulmi ba kuma idan kuka hada akwai uba akwai ɗa akwai miji akwai mata akwai ‘yan uwa makusanta akwai makwabci akwai waɗanda ake shugabanta da wanda yake shugabanta sa'annan kuma akwai haƙoƙin da ke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba an samu ɓangarori guda takwas kenan to bayan nan sai zamanto duk waɗannan haƙoƙi gaba ɗaya suna rakkaza ne a cikin Alƙur'ani. da kuma hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗansu littafai na malamai magabata da suka rubuta da malaman ma da muke zamani da su a wannan lokaci to tun da dai Allah ta'ala shi ya ba da umarni na ai wannan zamantakewa bisa kyautatawa da adalci da yadda kowa za a ba shi haƙƙinsa yadda ya cancanta sa'annan wannan umarni da Allah ya yi ya zo mana da shi cikin ƙur'ani ba Allah ne ya kawo ba a'a ta hanyar da ya saba ne ma'ana ya yi wahayin saƙon nashi ga manzannin shi su kuma su kawo mana sai zamanto wannan al'umma da muke rayuwa a cikinta ita ce al'umma mafi daraja al'ummar ƙarshe da aka aiko mata da manzo na ƙarshe aka ba ta littafi na ƙarshe kuma Allah ya maida ta al'umma mafi daraja wadda zama a farko a ranar kiyama to kasancewar Allah ta'ala shi wahayin wannan sakon to sai zamanto shi ya fi kowa haƙƙi a mu. kasancewar saƙon ya zo ta hanyar manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada babba ɗan babba wanda ba ai kamansa ba ba kuma za a yi kamansa ba muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai zamanto ɗan saƙon Allah na da haƙƙin da yafi na kowa in aka tar haƙƙin Allah kenan mun kawo jerin haƙoƙi guda takwas to akwai haƙƙin Allah da ke saman takwas ɗin gaba ɗaya sannan akwai haƙƙin manzon Allah da ke biye da haƙƙin Allah an samu haƙoƙi nawa kenan guda goma tilka asharatun kamila wannan shine sakon da ke ɗauke a cikin wannan muhazara ina roƙon Allah ya mana muwafaka za mu fara da haƙoƙin Allah domin su ne haƙoƙi mafi girma domin ana magana ne akan haƙƙin mahalicci akan halittarsa ana magana ne akan haƙƙin wanda ya yi ka ya yi ni ya halice ka ya raya ka ya yi maka ni'ima yake kula da kai yake baka kariya da tsaro shine wanda ya zama wajibi a bauta masa bisa cancanta shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba shine mai aljanna shine mai wuta shi yace a bauta mashi ana mai kwaɗayin rahamarsa ana masu tsoron azabarsa ana masu yin wannan bauta dan saboda tsananin soyayyar da ake wa Allah tabaraka wata'ala wannan haƙƙi babu haƙƙin da ya kai shi Allah tabaraka wata'ala yana da haƙoƙi akan bayansa halittarsa baki ɗaya wajibi ne su bauta mashi domin dalilin halittar sa gare su Shi ne domin su bauta mashi su tsarkake shi da bauta shi kadai ba tare da sun shi da wani ba bincike a cikin alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da haƙoƙi guda bakwai akan halittarsa haƙi na farko a imani da cewa akwai Allah sannan kuma shine mahalicci mai kashewa mai rayawa mai yin yadda ya so mai azurtawa mai barin mutum cikin talauci don ayyukansa kuma adalci ne da kuma yin imani da cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah shi kadai ba kuma a hada shi da kowa sawa'un bauta ne da ake a zuci bisa kudurcewa kaman tso kamar yaƙini da rahama yaƙinin cewa akwai Allah imani da kaddara imani da mala'iku imani da manzanni da littafai da sauransu wanda duk ayyuka ne na ibada amma a zuci ko ko bauta wadda ake yi a kan harshe kamar karanta alkur'ani kamar yin zikirin Allah kamar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaman umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da yin sallama da gaisuwa da lafazi mai kyau da karanta littafai na ilimi domin neman yadda za a bauta wa Allah da wannan ilimin duk waɗannan nau'o'in ibada ne da ake yi da harshe ko ko ibada wadda ake yi da gaɓuɓɓa kamar sallah wadda kunshi kabbara da ruku'u da sujuda da sauran ayyuka da ake na gaɓuɓɓa ko ko ibada wadda ake yin ta da dukiya kamar zakka duk wani nau'in ibada ba a juya shi ga kowa sai ga Allah tabaraka wata'ala shi kadai ba a hada shi da kowa da imani da cewa Allah yana da sunaye mafi kyawu da sifofi mafi ɗaukaka sunayen Allah babu wanda ya san adadinsu sifofin Allah babu wanda ya san adadinsu sai dai daga cikin sunayen Allah in mutum ya kiyaye guda da tara to zai shiga aljanna kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacce ya tabbatar to wannan shine haƙƙin Allah na farko imani da cewa akwai Allah kuma ya imani da rububiyarsa cewa shine mai halitta mai kashewa mai rayawa mai azurtawa mai kawo sanyi da rani mai sanyi da lokacin zafi mai damina da lokacin rani duk Allah shi ke jujjuya al'amura yadda ya so kuma abin da ya yi daidai ne gaskiya ne hukunci ne hikima ce kuma adalci ne da yadda da cewa ba wanda ake bautawa sai Allah dukkan bangarorin bauta duk wani nau'i na bauta da kuma imani da sunayen Allah mafi kyawu da sifofin Allah mafi ɗaukaka haƙƙin Allah na biyu shine tsarkake bauta gare shi ya zama duk abin da za ka yi za ka yi don Allah ba ka buƙatar a yabe ka ba buƙatar ka samu shahara ba ka buƙatar ka samu ɗaukaka ba ka buƙatar a baka wani abin duniya don Allah kawai za ka yi kamar yadda Allah ɗin ya ce a cikin alkur'ani mai girma wa ma umiru illa abudullaha mukhlisina lahu dinahu nafa wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa zalika dinul qayyima ba umarci ahlul kitabi ba da yin wani abu ba face su bauta wa Allah shi kadai suna ma tsarkake bauta gare shi suna ma tsarkake addini gare shi kuma suna masu tsayawa tsayin daka akan bin daidai ba ta sun karkacewa hanya ba su tsaye da sallah su bada zakka wannan shine abin da yake daidai hanya mai kakkiya dodar to an ba mu bayani akan ahlul kitabi ne to amma an saukar da ayoyin ne don mu gane abin da aka umarce su shine mu ma aka umarce mu ashe kenan mukhlisina lahu dina shine babban al'amari ana a tsarkake addini ga Allah shi kadai kar yi don riya kai don a gani kar yi don sum'a kayi don aji ko ka faɗi don aji aje a faɗi kar ka yi don wata bukata hatta neman ilimi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi wanda duk ya nemi ilimi da ake nema don Allah sai ya nema don ya rudu wawaye ko ya jawo hankulan mutane zuwa gare shi ko don ya jayayya da mutane to ba za a ba shi damar ya ji kamshin aljanna ranar kiyama a shekenan duk abin da za yi za yi don Allah ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis ka bautawa Allah kana mai tsarkake addini gare shi addinin da aka yi don Allah shi kadai Allah yake so Allah ka azabta mu da ikhlasi Allah ka azabta mu da yi don kai ba yi don a gani ko a ji ba ba yi don wani abin duniya ko don mu samu wata wato ɗaukaka ko mu samu wani matsayi ba neman ilimi ne za ka yi ka yi don Allah aikin gwamnati za ka yi ka yi don Allah kasuwanci ne ka yi don Allah karatu ne na sana'a kamar ilimin karatun boko ka yi don Allah noma za ka yi ka yi don Allah aure za ka yi ka yi don Allah Don abin da za ka yi don Allah saboda Allah kawai abin da Allah yake so kenan wannan haƙƙi ne na Allah tabaraka ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duban surorin ku yadda kuke masu manyan jiki ko karamin jiki masu kauri ko masu sirrantaka dogaye ko gajeru Allah bai duban wannan ba kuma ya duban dukiyar da kuka tara abinda Allah yake dubawa shine mene yana duban zukatanku me kuka kudirce a lokacin za ku yi aikin sannan yana duba aikin ku ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko bai dace ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha aw tarwayan yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ashe abin da kai shine wato aikinka sannan in ka yi don Allah to na Allah ne in ka yi don wani abu daban ba don Allah ba babu ruwan Allah da wannan to haƙƙi ne na Allah a tsarkake bauta a gare shi haƙƙin Allah na uku shine imtisalul awamiri wajtinabun nawahi abi umarnin Allah a nisanci abin da ya hana in Allah ya ce abu kaza yana so a yi to kai kawai gwargwadon ikonka abin da Allah ya hana ta hannu domin wannan shi ke nuna kai cikakken bawa ne mai da'a mai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ran da aka wayi gari Allah ya ce a yi kai kaƙi Allah ya ce a bari kai kaƙi bari to a nan wurin akwai matsala ta asil ilaha wa an ta tazharu hubbahu hadha al'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ka saba wa Allah ka rika da'awa kana son Allah ka rika bayyana da soyayyar Allah bayan ka saba ma Allah malai wannan abin mamaki ne sabon abu ne ya rantse da Allah wannan abin sabo ne ba a san shi ba domin da san da kake wa Allah na gaskiya ne da kai ne da'a domin ai duk wani masoyi yana yin da'a ga abin san shi ko ba haka bane idan aka ce wani na son ka amma za ka ce yi yaki bari yaki bari to na soyayya tsakaninku kaga babu kenan saboda haka ashe imtisalul awamiri wajtinabun nawahi haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma shine yake kunshe cikin abin da ake kira at-taqwa tsoron Allah don dama tsoron Allah to ya kunshi umarni na Allah ka bi ka aikata gwargwadon ikonka abinda Allah ya hana ka nisanta baki ɗaya ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda na umarce ku da shi ku yi gwargwadon ku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin abinda na hana ku to gaba ɗaya ku nisanta wannan shi ne cikakken son Allah shi ne hakikanin tsoron Allah ijtinabul wato a wamtithalul abin abinda Allah ya ce yi abin abinda Allah ya hana ka hannu to wannan haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala haƙƙin Allah na hudu girmama Allah da kuma tsarkake shi daga dukkan tawaya da wani aibi da kuma duk wata sifa wadda take bata dace da Allah ba tare da siffanta Allah da duk wata sifa ta cika da kamala da kuma girmama umarni na Allah da girmama hanahane na Allah da kuma tsayawa inda Allah ya tsayi da kai wannan ma haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala ka girmama Allah ka girmama abinda duk Allah ya ce a girmama ka girmama abinda duk Allah ya umarni da girmama shi duk wani mai daraja a idon Allah ya zo mai daraja a wurinka duk wani mai kima a wajen Allah ya zo mai kima a wurinka duk wani wanda yake Allah ya yarda da shi ya gaya maka ya yarda da shi kai ma ka girmama shi misali yanzu Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya nuna mana ya girmama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su ya yarda masu gaskiya ne ya yarda masu imani ne ya yarda masu tsoron shi ne ran da aka waye gari kai baka yarda da wannan ba to baka girmama Allah ba idan aka waye gari su waɗannan da Allah ya girmama ya faɗi balo-balo a cikin ƙur'ani ya yarda da su ya girmama su ya ce mutanen kirki ne masu tsoron shi ne masu biyayya gare shi ne mataimaka addinin shi ne kai sai kai tawaye ta ce waɗannan mutanen banza ne to a nan wurin kai baka girmama abin da Allah ya girmama ba kai baka so abin da Allah ya so ba kai baka ƙi abin da Allah ya kida a nan wurin baka girmama Allah ba ka hana Allah wannan haƙƙin na hudu wanda yana daga cikin manya-manyan haƙoƙi na Allah tabaraka wa ta'ala haƙƙi na biyar son Allah da ƙaunar ramarsa, da tsoron azabarsa in za ka bauta wa Allah ka sa waɗannan abubuwan guda uku a gabanka yadda ka san in kana jin labaran duniya na bbc da zaran tashar ta ɗan goce za ka yi ƙoƙari ka gyara saitin tashar don ka ji labaran da kyau to haka ya kamata ka saita addininka kan waɗannan abubuwa guda uku almahabbatu wal khawfu war raja ka bauta wa Allah don kana san Allah me yasa za ka so Allah saboda ni'imominsa ba su da iyaka a kanka wa yin ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha baka san adadin ni'imomin Allah ba ka fito daga gidanka zaka zo nan kila ba ma tocila ba wutar lantarki ka biyo hanya maciji ne a wurin wani mugun aljani ne a wurin wani menene duk baka sani ba Allah ya tsare kai baka kariya har ka iso inda zaka lafiya wannan Allah bai maka abu ba ka duba lokacin da kake cikin mahaifa a cikin mahaifiyarka ita kanta ba ta da yadda za ta yi ta kare ka ba ta da abin da za ta tsinana maka ba za ta yi maka sinini ba ballanta na sadada ba wanda zai baka iska ba wanda zai baka ruwa ba wanda zai baka abinci ba wanda zai baka walwala kana takura cure a cikin mahaifa amma haka kake rayuwa kake numfashi kake kake sha duk waye tsare ka akan wannan waye baka wannan Allah shin ba za ka bauta mai dan kana san shi akan wannan ni'imar da ya maka ba ashe ba masu hikima suna cewa jibilatul qulubu ala hubbi man asana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha ba an dora zukata an halicce su akan san wanda ya kyautata musu da kin wanda ya munana musu don wannan ma baka so Allah ba ya raya ka ka taso ka girma ka zama shugaba ko malami ko dan kasuwa kana da lafiya ko ba ka da kwandala duk wannan ba ni'imomi ne na Allah ba akan wannan ba ka gode wa Allah ba ba ka so Allah dalilin wannan ba to ka bauta wa Allah don kana son shi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah yuhibbunahum ka hubbillah wallabina amanu ashadda hubban lillah abinda Allah ta'ala ya ce kenan waɗanda suka yi imani suna da tsananin soyayya ga Allah baraka wa ta'ala shi yasa ma Allah ya kalubalanci mutanen da ba sa son zauna lafiya a cikin addinin nan waɗanda suke fifita son dukiyarsu ko iyalinsu ko iyayensu ko ƴaƴansu ko wani abu na rayuwa akan Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalance su qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب wa من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى Allah bi بأمره ashe dole ka so Allah fiye da kowa ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yace wanda duk soyayyar Allah da son manzan Allah ya zama ya fi son su akan kowa to wannan ya ɗanɗana daɗin imani ran da aka ce soyayyarka da Allah ba haka ba to akwai matsala to za ka bauta wa Allah da san Allah sannan kuma ga azaban Allah mai raɗaɗi za ka bauta mai don tsoron azaban shi don tsoron azaban shi fa yau ma izin la yu'azzibu la yu'azzibu azabahu ahadun wa la yusaqu wasaqahu ahadun azabar Allah ba ta ba irinta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani yana cewa ya Allah don abin da ka shirya yin man na azaba a lahira to kai mana tun a yanzu domin in huta manzon Allah ce subhanallah wallahi ba ka iyawa ba ka iya ɗaukar azabar Allah ashe azabar Allah a bace mai girma azabar Allah mai tsanani ne ba wanda ke ya dauka to ka bauta wa Allah don kana tsoron azabar shi ka bauta wa Allah dan kana tsoron wato dan kana kwaɗayin rahamarsa waɗannan abubuwa uku sai ka haɗa su wani magabaci yana cewa man abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun wa man abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wa man abadallaha bil raja'i wahdahu fa huwa murji'iyun wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhidun lillah wanda duk ya bauta wa Allah dan kawai yana san Allah kawai kamar yadda za ku ji wanda bikin sufa yana cewa mu muna bautan Allah ne saboda san Allah ba mu neman wani abu a wajen Allah to wannan kuskure ne tsakanin da Allah ya saba wa karantarwar Qur'ani ya saba wa karantarwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah tabaraka wa ta'ala ai ya ce ne tatajafa junubuhum an limabaji'i yad'una rabbahum mene khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'maluna ashe kenan khaufan tsoro wa da kwaɗayin rahama randa aka ce wai kai baka tsoron azabar Allah wai baka bautan Allah dan kwaɗayin rahama sa to ka kama kafar wala ka kama tasha ka saki turba ta Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan dole ka bauta wa Allah don kana son Allah don kana tsoron azabar shi don kana kaunar rahamarsa tabaraka wata'ala haƙƙin Allah na shida shine a gode wa Allah akan ni'imominsa dole ne a gode wa Allah akan ni'imominsa thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im za a tambaye ku game da ni'imomin Allah akan ranar kiyama ni'imomin Allah tattara mutawaliyatun suna bin juna ɗaya bayan ɗaya ba wanda ya san adadinsu shi sa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya zaka bauta wa Allah sa'annan ka ki gode wa Allah ka zaman to butuli kenan mai godiyar mayu a'a zaka gode wa Allah akan ni'imominsa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode wa ni'imata zan ƙara muku in kuka kafirce kuka yi butulci akan ni'imomi na to lalle azaba ta mai tsananin radadi ne Allah ya tsare mu dan uwa ya za mu gode wa Allah akan ni'imomin sa akwai hanyoyi guda uku da ya zama dole ka bi su ka kiyaye su ka cika waɗannan ka'idoji da hanyoyin guda uku kafin a ce ka gode wa Allah abu na farko ya zamanto kayi itirafin ka kudirce a zuci sannan ka ainihin sakankance cewa duk abin da ka samu na ni'ima daga Allah duk abin da ka samu na ni'ima daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka samu qaliluha wa kathiruha to daga Allah ne wannan ka itirafi ka furta haka bayan ka kudirce a zuciyarka wannan wajibi ne abu na biyu shine ka zantar da ni'imar Allah tabaraka wata'ala ka zantar da ita sa'annan ka yabi Allah ka gode mai akan ni'imar ya Allah mun gode maka akan ni'imar kaza Allah mun gode maka da kai musulmi Allah mun gode maka da ka dora mu akan bin Qur'ani da sunna Allah mun gode ka gode wa Allah akan ni'ima mata ka samu aiki ka samu ilimi ka samu sana'a ka samu ko mai ka samu ni'ima ce daga Allah ka sakankance daga Allah take sa'annan bayan wannan ka gode wa Allah akan haka da bakinka da harshenka sannan a ga alamar ni'ima kar a waye gari Allah ya ni'imta ka kana noma tumatir kwando dubu goma kana noma a albasa kaza amma a gidanka ma kudin magi ka fi zabo ma sakaran magi fari a ce sai an yi rikima tsakanin kai da matarka <laughs> <laughs> ko kuma ya zamanto a gidanka a idanka ake auna masara saboda tsabagen rashin yadda da makeke makeke da kankamodi kankamodi a gabanka za a auna in gaza ta cika ka ce kin cika ka ta ɗaure shi bayan Allah ya maka ni'ima baka gode wa Allah akan wannan ba dole ne ka furci ka kuma yadda kuma a ga alama Allah ya ni'imta ka kana daman ka sa riga mai kyau a ganka da riga dagaje kaje baki ba tsafta kai dole anika Allahu ne a ganka da rigaya dadda tun daga baya ta yi annakiya saboda tsabagen zuhudu da sufanci wannan kuskure ne a ganka cewa kana zaune a wani ɗan kunkurin gida bayan kana dama ka yalwata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga daraja ko yana daga nasaran bawa a duniya ya samu gida yalwatacce ya samu abun hawa yalwatacce ya samu mata ta kwarai kai je. ka auro wanda take mummuna ba aiki kuma na biyu ka samu kana dama ka hau mota ka je ka sayo babur tsohon babur ko keke ko jaki kana dama kai gida ba an ce na alfahari ba gida yalwatacce wanda za ka sauke iyali abin ka kyautata wa iyali in ka yi bako ka sauke shi ba ka da kunci ba ka da takura ‘ya'yanka ba za a shiga cikin matsala ba ka ƙi kana zaune a gida kunkuru to duk wannan bayi daga alama ta gode wa Allah akan ni'imarsa abu na uku wanda shi ya buya akan duka sauran biyun shine ka juyar da ni'imar inda Allah yake so da karanka uku da gama makaranta kana neman aiki baka samu ba ka zo ka samu aiki watan farko da karba albashi sai ka tara mutane aka shaye-shaye ka gode Allah shekaranka biyar kana ɗauki ba daɗe kana neman aure ka samu an aura maka sai ka tara mutane aka yi asharalle aka kira makaɗi aka bangwaje aka caralle aka cake ka gode wa Allah akan wannan ni'imar kuma an gama sai ka ce Allah ba da zaman lafiya ina za a samu zaman lafiya bayan ka tona Allah ka saba wa Allah sannan ka ce Allah kawo zaman lafiya ka yi kiɗa yadda ka so an cashe maza da mata an zo an yi abubuwa an yi manni an yi abubuwa daban-daban an yi jujjuyata an yi musifa iri-iri irin musifar da ko lokacin maguzanci sai haka ka kira an yi haka ko kuma ka zo kai ta kamfen kai ta wahala ka kai ka kawo ka kai goro kai mari da rigin da ba rigin ka dai ci zaɓe ko an ce ka ci sai kuma ka tara 'yan iska mashaya da karuwai a cashe wai duk alamar ka ci zaɓe ne wannan ka gode wa Allah akan wannan shi yasa dole Allah ya jarabi bayansa dole mutane su samu matsala mai mulki ne ba zai zauna lafiya ba mai kuɗi ne ba zai zauna lafiya ba wanda ya aure ne ba zai zauna lafiya da iyalin shi ba wanda ya samu aiki ba zai zauna lafiya ba domin ana saba wa Allah bayan ya ba da ni'imar da ya kamata a gode mishi wannan wajibi ne wa Allah a gode wa Allah haƙƙi ne na Allah kuma za a gode wa Allah ta hanyoyin nan guda uku gaba ɗayan su itirafin wannan ni'imar daga Allah ne na biyu at-tahaddufu biha wa sana'u ala Allah ka gode wa Allah ka yabi Allah akan wannan na uku kuma ya zamanto ka amfani da ni'imar yadda Allah yake so waɗannan su ne abubuwa uku da suke cancantar da godiya ga Allah ta'ala akan ni'imominsa yan uwa musulmi haƙƙin Allah na bakwai shine at-taslimu wa riba bil qada'i wal qadar dole ne ka miƙa wa Allah kanka ka sallama ka ba da kanka ka yarda ka yi imani ka jawo zuwa da abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara maka babu wanda ya isa baka abin da Allah ya baka babu wanda ya isa hana ka abin da Allah ya baka kana da lafiya ka iya samun rashin lafiya kana da wadata ka iya samun talauci kana da mulki kana iya rasa mulki kana zaune da mata ka iya rasa ta ta hanyar saki ko mutuwa kana da ɗa Allah na iya karɓar abin shi duk waɗannan nau'o'i ne na jarrabawa Allah yana jarraba ka saboda dalilai daban-daban in ma dai yana jarraba ka dan ya zama izina gare ka ba ba wace yakan ce in baka da lafiya ce an buɗe fayil ɗin shi ai ma'ana aka buɗe fayil ɗinka ana so ka gyara zama ne in aka kama ka da laifinka a nan duniya ai ya baka sauki akan abin sai lahira sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce, idan Allah na nufin bawansa da alkhairi to sai ya daddauta mai azabarsa a nan duniya in kai laifi kawai sai ka faɗi baka da lafiya ka je ka yi ciwaciwa sai ka dawo sai ka faɗi karamki duk abin da ka yi ciwaciwan sai ka kashe a wagan Allah yana son ka kenan in ko Allah yana nufin bawon shi da wannan wannan to sai Allah ya kyale ka har sai ran kiyama a cika maka dukkan zunubanka ga sunan tunjum sun cika sun batse bayan wannan Allah na iya jarraba ka domin ya tabbatar da imaninka akwai da dama waɗanda suna bin hanyar kwarai amma talauci sai sa su bar hanyar ko kuma suna kan hanyar daidai suna cikin talauci da sun samu wadata sai su balle su kama hanya mara kyau kuna ina karun da Allah ta'ala ya bamu labarin irin arzikin su dukiyarsa Allah yana ce mana inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Ƙaruna saboda dukiyarsa ba haɓa haushe yakan yi kirari ba ya ce dukiya kamar ɗan ƙarun. shi ƙaruna. abinda ma ake rufe makullan taskokin dukiyarsa sai manya-manyan ƙarfi majiya ƙarfi sun taru suke ɗauka ba ya ta kanta dukiyar ba amma yanzu ya zalunci ya yi shishigi da yana cikin talauci ba talauci yana tare da annabi musa yana cikin talauci Allah ya jarraba shi ya ba shi dukiya wai shi da shi ake haɗa baki a ci mutuncin annabi musa ya zamanto shi ne ya haɗa kai da wata karuwa ta zo annabi musa na wa'azi yana bayani akan hukunce-hukunce da dokokin allah yana faɗin allah ya ce allah ya yi umarni da kaza ya hana kaza yana magana akan laifin yin zina da kuma hukuncin da aka tanada ga wanda ya yi zina sai ta ce masa ko kai ne kai haka za a yi maka a cikin taron gwa'azi kamar da muke ɗannan misali ya ce e ko ni ne ta ce to ai kayi man kaza da kaza kayi kaza da ni annabi musa ce ya allah ka ji bai warka ta ce ya allah kaji ji abin da bai warka ta ce ya ce mata ya ke wannan baiwar allah ki ji tsoron allah wane ne ya sa ki zo ki wannan maganar a ƙarshe dai aka matsa bakinta ba mutum ya ba. da izinin Allah da ikon Allah ta fito ta nuna cewa su ƙaru da ne suka haɗo kai akan a zo a yi wannan da annabi Musa an cutar da annabi Musa an cutar da annabi Musa alaihi salatu wasalam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana tafiya kawai sai wani ya zo ta bayan shi ya kama rigarsa ko tufafinsa ya ja ya murda har sai da ya masa shaida a wuya ya ce mana ka bani na ya raban daga dukiyar Allah manzo Allah sa sama ya murmushi ce sosa ke mu ku je a bashi daga dukiyar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana wani mutum ya zo wanda shi ne shugaban khawarijawa zo sara ya zo manzan Allah ya yi rabo sai ya ce wannan rabon ba a yi don Allah ba manzan Allah hankalin shi ya tashi ran shi ya ɓaci ya ce tur da kai idan ni ban yi adalci ba to wane ne kuma zai yi adalci kai sai wanzu Allah can kuma yace kai Allah jikan dan uwana Musa hakika an cutar da shi fiye da haka kun san cutarwa annabi Musa ta kai cutarwa don har sai da Allah ya bada labarin cutarwa ya ayyuhal ladina amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سبوده تاباجin cutar da aka annabi Musa aka zarge shi yana da gwaiwa aka zarge shi da kaza abubuwa iri-iri mutanensa ta kadarai wanda ba sa jin magana kangararrun mutane su ce sai sun ga Allah kurukuru za su imani su ce annabi Musa ya tada mata abubuwa kala kala to yanzu kai dan data ne dan lele kai da ba za a yi maka abubuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen Ka'aba yaje yana sallah aka samu wani ashikaha aka hada baki da shi ya dauko tumbi na wata akuya mushe ya dauko yana wari ya zuba a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma shikenan sai a baka haka nan kawai haka kawai ba tare da an jarrabe ka ba mutane na tsammanin za su ce sun imani da Allah ba tare da an jarrabe su ba to Allah zai jarrabe ka jarabawa iri-iri wal nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون to ka yadda in irin waɗannan jarabawa suka same ka ka yadda cewa daga Allah wallahi ba wanda zai iya hana ka abinda Allah ya baka ba wanda ya isa ya baka abinda Allah ya hana ka baka bukatar shiga bokanci baka bukatar ka je ka ce ai wani kaza ko ai wani kaza addu'a dai babu laifi ka je ka nema ai maka ya tabbata cikin sunna amma banda wannan a je a buga ma kasa a gano maka kaza duk wannan kana wahal da kanka ne kuma baka yarda da Allah ba cikakken yarda akwai waɗanda fi masa alkhairi akan wadata domin suna talauci za su bauta wa Allah sun samu wadata za su kwanta akwai wanda yake talauci masifa ne gare su in suna cikin talauci ba za su bauta wa Allah ba in suka samu kansu cikin walwala za su bauta wa Allah to kai musulmi mai imani ya kamata ka sani Allah yana hukunta abin da ya hukunta yana kuma kaddara abin da ya kaddara ka yadda ka sallama ka miƙa wuya duk abin da ya faru gare ka daga Allah mun karanta a cikin waɗansu littafai cewa an yi wani mutum babban malami ne masanin fikihu ga zuhudu da sauransu to yana da wata mata tsaleliya son kowa har da wanda ya rasa domin inda gaske ta isa a sota ai maganar da ba shi yake cewa kin wanda ya rasa ai inda da gaske ta isa wallahi kuwa rasa yana son yana tsananin son kuma yana girmama ta yana alfahari da ita kawai rannan sai ta rasu ya yi bakin ciki bakin ciki ba misali kawai sai ya tashi daga cikin jama'a ya koma wani wuri rufe kansa ya ce bai yadda kowa ya zo ya gaishe ba kowa ya zo zana yana jira malam malam zai fito ba rannan sai wata mata ta ji labari sai ta zo ta ce tana son ta ga malam tana da tambaya tana da wata bukata da shi kadai ne zai iya warware mata aka ce mata to ai ga halin da malai yake ciki ki gaya mana mu ga mai ce ai ba yadda za in samu waraka sai ni da shi mun yi magana aka je aka gaya wa malam amma kafin a gaya mai duk sauran ɗalibai suka gaji da zama suka tafi ita ko ta za ta ce ba ta zuwa ko ina daga baya wani ya zo ya ganta ya je gaya wa malam ga halin da wannan mata take ciki an yi an yi tafi taki ta ce sai ta ganka malai ya ce a ce ta shigo ta shiga ta ce tambaya ta zo yi a matsayin shi na malami ta zo ne ta nemi fatawa kuma ta fahimci ba wanda zai iya ba ta amsan shi ta ce ana gaba ta malam tambaya nake ni ne waɗansu mutane na je makwabtana ko makwabciyata na je na aro kayan gwalagwalai a wurin ta? ina sawa ina fita ba kawai wannan ba sun ba na aro na tsawon lokaci ina amfani da shi har ma mutane na ɗauka na wani na riga na saba da wannan abin yaushe. kwatsam wannan makwabciya tawa sai ta aiko in ba ta kayanta ya ce malam duk da tsawon lokaci da aka dauka na ba ta kuwa sai ce kwarai ko wallahi za ki ba ta <laughs> ce malam ya fada da a wurina ya ce wannan ne ma ya fi zama dalili na wajibcin bata ya ce to ala gafata malam yanzu kai Allah ya baka mata sa'annan kuma don kun shaƙu ya karɓa abin shi kuma dama shi fi cancanta da wannan abin kuma shi kenan sai a ce kana bakin ciki zai ce kai wannan mata kin gaya mun gaskiya ni gaskiya ban ma fahimci wannan magana ba na ji daɗi na miƙa wuya ga Allah akan wannan na kuma gode miki at-taslimu li qada'illahi wa qadarihi ta takaice su ne haƙoƙin Allah guda bakwai a dunkule sai masu haƙƙi sai ne haƙƙi na biyu duk inda na je kawai na gaji zan tsaya ko ba a gama karatun nan ba sai kawai mu tsaya a goma wata rana ko bayan shekara biyu ne a karasa in Allah ya sa muna dare Me haƙƙi na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin Allah ta baraka wata ta'ala ya ce ina inna naka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shari'a da haske a matsayin fitilla mai haskakawa mutane domin su fita daga duhun kafirci zuwa haske na imani Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ya girmama shi kai har rantsuwa yayi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye kama da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu da matsayin shi na jakadan Allah ɗan saƙo wanda Allah ya turo shi domin ya zama rahama ga duniya baki ɗaya wa ma ka illa rahmatan lil alamin rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahamar da Allah yawa mutane dalilin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hada hatta dabbobi har dabbobi da tsuntsaye ya zo a littafai cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an dawo daga wata tafiya ya sauka a wani wuri da shi da sahabbai ana zaune sai ga wani raƙumi ya zo tsohon raƙumi ya kwanta kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa bakinsa daura da kullun manzan Allah aka ga yana mui mui mui da baki yana sirranta magana da manzan Allah da ya tafi raƙumin bayan ya gama abinda Allah ya bashi ikon yi sai aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miki. sai ji na cewa ina mai wannan raƙumin sai wani ya ce ganiya manzan Allah ya ce raƙuminka ya kawo ƙaranka ya ce tun yana matashi kuke moransa ku ɗora mai kaya ku haushi amma ya ji a wannan tafiya matakka na cewa tun da ya gama tsufa yanzu in an da daga wannan tafiyar a soke shi a cinye namun a sharo za Allah ce zakwa more shi yana da ƙarfi ku tozarta shi bayan ya tsufa sai mutumin ya ce na bar don Allah ba zan mai komai ba har ya koma ga ba ya samu ceto ba wata rana ana tafiya sai manzan Allah ya ga wata tsuntsuwa ta kai ta kawo ta kai ta kawo ta kasa nutsuwa manzan Allah ya ce hala daga cikin ku wani ya je ya taba mata yaya sai wani ce eh ya Allah na ga yayanta a shika na dauko manzan Allah ya ce mai da mata aka maida mata da yayanta ko tsuntsuwa ta koma ta kwanta ta yana ba'a da ta kara tasowa ba satar matsuntsu ɗanasa Allah ya hana ranar da za a tsaya hisabi na zuwa doki da karfin nan da Allah ya yi masa ya sauƙaƙa mana shi mahaushi muna raha a satan matsuntsaye ya'ya laifi ne a shari'a a ɗaukan masu ko kwai ɗanka ya ɗauko ya kawo kace ya maida laifi ne ba a da wannan ba haƙƙi ne na dabbobi kar a yi masu wannan to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙoƙi masu yawa manya manyansu guda shida na ɗaya gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama cikin duk abin da ya bada labari na al'amuran da suka wuce da waɗanda zo nan gaba da kuma bin abin da ya umarni da shi da kuma nisantan abin da ya hana gaba ɗaya ya tsawatar da kuma imani da cewa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce mafi cikan shari'a kuma shari'ar da yazo da ita ita ce mafi cikan dukkan shari'o'i kuma babu wani tsari ko wata hanya da ta kai wayewar hanyar manzan Allah duk wani abu da wani mutum fitsararre zai zo ya faɗi a duniya na cewa ya ci gaba ƙarya yake an kwatanta da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma babu wani tsari ƙarya ne babu wata doka duk ƙarya ne duk yaudara ce wallahi in dai aka ce abin ya wuce na manzan Allah to a kai fanteka inda ake sai da tsofaffin karafuna ba masu ba ma so kwata-kwata tsari da wayewa irin wadda manzan Allah sa sama zo da su wallahi sun ishe kamar yadda abu muhammad abdulhaƙil ishibili rahimahullahu ta'ala ya kasance yana cewa la yakhda annaka an dinil huda nafarun lam yurzaqu fil timasil haqqi ta'ida umyul ulubi aru an kulli qa'idatin bi annahum kafaru billahi taqalida yace kada ka rudu da duk wata hanya duk wani tsari da wani bature mai kashi a cikin ruwan da zai wanka da shi mai ainihin fitsari a tsaye zai zo maka da shi kowane irin tsari ne aikin banza ne ci ne manzon Allah sallama ya karantar da al'umma ya bar duniyan nan ya barta sahabbai sun barta da shekara fiye da 700 ko takwas, bature yana kan daji bai da tufafi masu in kana neman baki daje a doran kasa ka samu bature mai jan kunni duk ka gama samu mutumin da ke kashi ya wanka da kashin shi ina wayewa anan wace hadara wani civilization ne ke cikin al'amarin bature amma abin mamaki wasu rudu sun rudu ba su da inda za su koyo tarbiyya sai daga wajen bature babu inda za su je su koyar da ake zata babi sai daga wajen bature ba inda za su koyar da ake rayuwar aure sai daga wajen bature ba inda za su koyar da ake tsara mulki ko tattalin arzikin kasa sai daga wajen bature ba inda za su koyo yadda ake takewa sai wajen bature ba inda za su koyi tsarin tsaro sai wajen bature ba inda za su koyi tsarin ilimi sai wajen bature komai nasu wajen bature wane ne bature man huwa wa ma huwa duk turancin bature ko shi ne gwamna gwalangwal karewa turanci gaba ɗaya. idan ya kashi abin takaici kwatamin da yake kashi a kai ya fi daraja a kan ɗuwawun shi domin duwawunsa takarda ko tishu ko zai ba zai sa ya katse amma kwatamin za a sa mai bokitin ruwa ɗaya a kore kwatamin kashi ya fi duwawunsa mahimmanci in ba wanda ya bi da wayo ba wa zai wannan sannan ya gama duk wannan kanzan-kanzan kashin yana nan a duburarsa sannan ya ce zai wanka ya shiga ba gashowa ya taro ruwa ya shiga ya shiga ciki wannan duwawun na shiga kashi ba kuma manta ba ya jika sai kuma ya wanka da shi kuma ya fito ya sa na kata ya ɗaura wuya sannan ya fito ana rai daɗe good morning <laughs> sa ina sa kasa a nan ina habara ina wayewa me zai bamu me yake da shi bai da komai hatta mutanen da ba musulmi ba wallahi tallahi sun shaida musulmi su suke da komai ga philip hitti ga su michael hart sun yi bayanai daban-daban suka nuna cewa turawa suna cikin masiba kasashen turai suna cikin bala'i ba waɗanda suke samun kwanciyar hankali da walwala sai musulmi kuna ina za ku je a ƙasar amurka mutum kaza sun rataye kawunan su a ƙasar ingila mutane kaza sun ƙona kansu don mene da talauci akwai wanda na tabbatar a nan gobe zai waye gari bai da ko kwandala a cikin mu yanzu kuma in ya fito da assalamu alaikum an tashi lafiya ya iyali ya kaza kaga yana tabar shi da annuri imani kawai yake gudanar da rayuwa amma kuma zai ka rika tunanin wai shari'ar kawai ba gidajiya ce wai tsarin kawai wawan tsari ne wai an wuce zamanin wai wani zamanin da ake ciki zamanin boko yan boko aqida annoban al'umma yan boko aƙida annobar al'umma ba mu da annoba a Najeriya kamar yan boko wanda yan boko da suka ɗauki boko aƙida su ne annoban mu duk wata fitina da muke ji duk wani talauci duk wata musiba duk wani danniya wala duk su ne kar ku ƙara kar ku rage duk bokon da za a yi a yi shi da fahimta boko da fahimta kai za ka yi ilimin boko ne domin ka samu ilimi tun da ilimi ne kuma ilimi duka daga Allah yake ka samu wannan ilimin domin ka yi iya sana'a ka yi aiki ka wakilci al'umma ka tsara mutuncinka ka samu abin biyan bukatar rayuwa wanda zai tallafa maka wajen tattali don lahira wannan shine ya kamata ka sa a gaba saboda haka yanzu aka yi chemistry don Allah physics don Allah biology don Allah geography ko geology don Allah accounting ko economics don duk wani abu za ka yi don Allah in ba haka ba sai ka tambaye wajibi kai imani cewa ba wata doka ba wani tsari ba wata hanya ba wani usulubi ko salo da ya kai na manzan Allah sallallahu alaihi duniya ba taba ganin irin nashi ba kuma wallahi tallahi billahi alazim duniya ba za taba ganin irin nashi ba har a koma ga Allah har kasan gaba daya a nade ta ba a sake ganin irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai kashi abin bakin ciki na gaba ya koma baya mu ne masu ba da wayo mu ake ba mu muke jagoranci mu ake jagoranta to wannan kuma abin bakin ciki ne kuma lalacewa ne ya samu musulmi wanda wajibi ne mu farka daga bacci mu dawo cikin hankulan mu mu fuskanci abin da ke gabanmu wajibi ne in dai kana so ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haƙƙinsa na gaggata shi to lallai ka yadda shari'arsa ita ce mafi cika mafi dacewa ta dace da da ta dace da yanzu ta dace da nan gaba ka yadda ka ɗauka akwai wata doka ko wani tsari da ya kama da irin na musulunci ko a ce ma sun yi daidai balle a ce wannan ya fi na musulunci kyau akwai da dama waɗanda ke sallah suna azumi suna zakka suna zuwa hajji suna amsa sunan musulmi amma musuluncinsu ya warware a dalilin wannan mas'alar ta ɗaukan akwai wani tsari da ya kai irin musulunci ko ya mafi shi ba tsarin da ya kai na musulunci wata doka mai suna constitution ko kwance tushe wani tsari na demokradiyya ko demokraziya ko mai sunan shi duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne kawai ba su da wata alaƙa da gaskiya duk an kafa su akan zalunci kuma musulmi dole yadda da haka sai dai kawai ka samu kanka a matsayin karfan kafa ne abin ya zama maka annoba ciwon aids ne kawai ya zama maka ciwon aids saboda haka dole sai a duba a ga turuwa su za shiga su yi wakilci saboda ba zai a zauna kuma haka ba dole ne a san abin da za a yi da bakin kirin gara baki baki hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu shine ka gabatar manzon Allah ka fifita shi akan kowa babu wanda ya kai shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasu ajma'in ba ɗayan ku da ya imani na gaskiya cikakken imani har sai na kasance ni na fi soyuwa a wurin shi fiye da mahaifin shi da ɗan shi da sauran mutane baki daya kuma ka bi manzan Allah cikin umarni da hani kai mashi da'a at-ta'atul mutlaqa ka kuma shiryu da shiryarsa ka lazanci sunnarsa wannan haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka gabatar da magana kowa akan tashi kar ka gabatar da magana kowa akan tashi kuma da maganar Allah da maganar manzan Allah صلى الله عليه وسلم أبو ديني من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dole ne zauman zan Allah sallallahu Alaihi kana fifita shi a kan kowa kana son shi fiye da kowa kana girmama shi fiye da kowa kana batar da shi cikin dukkan lamura shi ne abin koyinka duk abinda da ka yi ka tambaya manzan Allah sallallahu Alaihi to nan ne ake samun matsala da wasu sai su kafe sai sun yi bida'a in ka tambaye sai su bid'a su riga da wando da rawani na musulunci amma ka ce musu to ina alakar taku bid'ar ko kuma aikinku ku da kuma irin na manzon Allah sai ga basu ma na Allah ba kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa an ce Sufyan as-Sauri ne rahimahullahu ta'ala yana cewa la tas'alun nas amma da fuhu yawma min al-bid'ah fa innahum qad addu lahu jawaban walakin saluhum an sunnati fa innahum la ya'lamuha karka tambayi mutane game da dalilin da yasa suke bid'a suna dalilan da su baka kowane iri ne amma tambaye su to ya manzan Allah yayi shi sai ga su ma san manzan Allah ba wal ba'd yazumu hubbal mustafa wa idha qulna shari'atuhu ya aba wa yarfaduha kaga mutun na tudda a shi na san manzan Allah amma in kace ga shari'ar manzan Allah sai ya ki kuma ya watsi da ita to wannan ba gaskiya bane soyayyar da yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haƙin manzan Allah na uku shine sulukul adabi ma'ahu ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi gare shi ladabi gare shi ta yaya za ka yi ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman da yake zuba cikin mu yake yana tafiya ba za ka yi ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar ladabi ga sunnarsa da kuma ladabi ga masu karanta sunnar shi ya zo cewa al-Imam Malik Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala ya kasance bi hawa cikin Madina ko kuma bi hawa kan dabba a cikin Madina me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kabari saboda girmamawa imamu malik rahimahullahu ta'ala wata rana yana zaune yana ba da darasi yana karantar da jama'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kunama ta harbe shi ko ta cije shi sau goma sha shida bai motsawa har sai daga fuskar ta canza gaba daya aka ce ya aka yi haka ya ce saboda girmamawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma yanzu za ka ji an ce ga shatan manzan Allah in ka dube shi askinsa kamar jirgin sama zai tashi ya take wando a ƙasa ya sa sarƙa a wuya ya zama wata kandala ga ainihin abin hannu ya sa kuma wai shi ne shatan manzan Allah ko ɗan ƙwairan manzan Allah ko bar mani cogen manzan Allah ka ganta wata fitacciyar iska akan titi ma zake zina amma dukkan ta mani cogen ne ta amma ta manzan Allah irin abinda mutum zai kyama an danganta wa baban shi a samu tataccen mashayi a ce wannan shine kazan babanka ba zai so ba amma kuma zai ce yana son manzan Allah ne amma wannan shatan manzan Allah dan kwairan manzan Allah tattaccen wanda yake bai da tarbiya yana bin mata yana shan giya ko yana shan wiwi ba shan wiwi ba har shakan kashi suke yi wasu daga cikin shakan manzan Allah shatayen manzan Allah shakan kashi suke wai lalacewar matasa ya kai ga yanzu sai su samu inda ake kashi tsohon kashi su tara su tara su cinna mai wuta su ta shakan kamshin ai ta shakan ainihin hayakin saboda ya bugar da su an kai yanzu wai fitsari in suka san ma ma inda mata ke fitsari tun za su hagu zarni sai su taro fitsarin su sa a tsumai ta tsotso don su gugu wallahi abinda matasa suke kira a sura kuma har da shatayen manzan Allah da ƴan ƙwairayen manzan Allah ko su je su ɗebo ƙasan kwata wallahi tallahi su ɗebo ƙasan kwata su sa a cikin tsumma su rika tsotso saboda su bugu su caji kuma su je su yi barmana cogen manzan Allah su je su yi dan kwairo da ainihin alaram abin nan wato a dan ce na manzan Allah su wasu don Allah wannan daidai ne wannan ba halakar da su ake ba kuma in ka gaya musu kai wai abokin gaban su ne wai ba su da abokin gaba sai kai da ka nuna wannan abin ba daidai ba kai kana kokarin ka jawo su zuwa ga alkhairi su suna ganin su sun wadatu da inda suke wai kai ne ma batacce kai da kace kar ai zikiri sai yadda manzon Allah ya kar a yi salati sai wanda manzan Allah ya koyar kar a zata babi sai da manzan Allah ya yi kar a yi tafiya sai irin yadda manzan Allah ya ce kar a shiga ko a fita a zauna ko a tashi a yi tafiya balaguro ko zaman gida kar a yi mu'amala da iyali kar a ci kar a sha sai da manzan Allah ya kai kai ne abokin gabansu kai ne makin manzan Allah saboda kai baka amsa ɗan kwairo ko kuma shatan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya da mu tare da su baki amin Allah ta baka lalle ne musulmi ya ladabtu tare da manzan Allah ya manzan Allah ladabi duk lokacin da aka ambaci manzan Allah ka da ambaci babban mutum mai girma wanda babu irin shi ka ji jikinka ya abin ya shiga jikinka in aka ambaci shi ka mai salati kowane yanayi kake in ba yanayin da shari'a ta hana ba a masallacin shi ka girmama masallacin sa kai ladabi a cikin masallacin shi a wajen kabarin shi kai ladabi a wurin ka girmama hadisan shi ka mutunta masu hadisin ka girmama malamai ka mutunta masu karantarwa domin dukkan su mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗanda zan bar wasiya a kansu suna nan tafi aka ce su wane ne ya ce masu koyan ilimi suna karantar da shi ashe in ka ga malami to wanda manzan Allah ya bada wasiya akan shi ne ka girmama shi yadda shari'a ta ce manzan Allah sallallahu alaihi ce ba shi tare da mu ba shi cikin mu babu ruwan mu da shi wanda bai san girman ko wanda bai girmama babba ba ya ji tausayin karami ya kuma kiyaye wa malami haƙƙinsa duk wannan yana daga haƙƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙin manzan Allah na hudu azabbu anhu wa an ashabihi radiyallahu anhum wa an azwajihi ummahatul mu'minina kara martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi manzon Allah to wallahi ba zai fara lafiya ba sai in ba mu ganshi ba wallahi ba inda zai je koya sai in ba mu ganshi ba sai mun gama da shi in ya zagi manzon Allah za mu kara martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqabi iya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin ash-shifa bi mustafa ga nan ma cikin littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya ji kansu da gafara duk sun bayyana mana cewa wanda duk ya zagi manzo Allah hukunci shi kisa ko ya tuba ba a so Salman Rushd in ya isa ya fito ko ya ce ya musulunta ba a san wannan sai an kashe shi yasa shekul islam ibn taymiya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin asarimul maslulu ala shatimin rasul ya tabbatar da duk inda ya shiga aka ganshi aka shi kawai kowaye shi in yi zagi manzon Allah za mu kara manzan Allah mu kara martaban shi mu kara hadifan shi mu kara sahabbansa mu kara matayen shi abin bakin ciki a yau an samu waɗanda suke ganin addini ne ma babba a wurinsu zagin sahabban manzon Allah kuma abin da zai baka mamaki ga wasu daga cikin iyayenmu sai ka iska a gidansu a cikin 'ya'yansu akwai wanda ya ce sunan shi dan izala akwai wanda ya ce sunan shi dan shi'a amma sun zangwami dan izalan amma dan shi'an kuma nasu ne bayan shi qur'anin su ma bai yadda da shi ba hadisan su bai yadda da shi ba Allah ma da suke yadda da shi shi ba irin wannan yardan yayi da shi ba duk sabai kafirai ne ruddaddu ne a wurin su duk mutanen banza ne kai manzan Allah da kansa yan shi'a sun ce sai Allah ya ƙona al'auransa saboda ya sadu da aisha karuwa abinda suka ce kenan amma wai sai ka ga abin mamaki a cikin ƙauyuka ko a birane ko a nan kila sakar rai sai ga an fifita wani ɗan shi'a a kan wanda ba shi ba a nuna ana son shi akan wancan a nuna an fi damuwa da shi akan wancan a nuna ya fi sassauci an fi ganin dama-dama da gare shi akan wancan shi fa addinin shi daban ne ma da naka to haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kare shi a martaba shi a kare sunnansa a kare naban matansa a kare martaban sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina haƙƙin manzan Allah na biyar shine azabbu an sunanihi tsare martabar sunnansa duk wanda ya shigo da wani abu na ƙarya cikin hadisan annabi sai a fitar a ce wannan na ƙarya wanda ya fitar da wanda ya shigar da abinda bai gani ba sai a ce wannan bai inganta ba wanda ya gindira wa manzan Allah ƙarya kan tara mashi a ce wannan ƙarya ne kuma Allah bai san makaryata manzan Allah ya ce mai yin mashi ƙarya ya tanadi mazaunin sha'auta haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shida shine yaɗa sunnarsa yaɗa karantarwa shi ko ina ayi da'awa a karantar da jama'a a yi wa'azi a isar da saƙo da hikima da maganganun da mutane za su gani domin idan bayan haka ba za a samu kai a cikin rudu kamar da shaf usman bin fodiyo ta gama da allahu bi rahmatihi yake bada cikin littafinsa hisnul afham hisnul afham a ciki ya nakalo wani baiti daga wani malami wanda na manta suna malami da yake cewa marba an alkhairati fi baharin rada namu an almaqsud lam yastayqihu sun zamanto marasa lafiya a dalilin barin aikin alkhairi fi baharin rada garka sun nutsu a cikin koguna ko tekuna na halaka wala da'in li nahdin aqwami sun ma rasa wanda zai kira su zuwa ga hanya mai kakkiya namu amul makasudi sun yi bacci ga barin makasudi manufa ta halitta da manufa ta rayuwa lam me sai ki ba su farkawa malam ya ce ya satakuna yaqbatuhu li khatabin a'ban farkawar za ta zamanto a lokacin da wani babban al'amari mai girma mai hadari zai same su to ran da duk mutane suka bar hanyar Allah suka bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar duk mutane suka kiba Allah haƙoƙinsa suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa to za a samu kansu a cikin ruɗu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu na tsawaita akan waɗannan guda biyun saboda su ne mafi girman haƙoƙi sauran a babin ishara kawai ta kashi na uku haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku wa Allah kar ku yi shirka da shi da wani abu kuma game da iyaye ku kyautata musu a wani wurin Allah ta'ala ce wasainal insana bi walidayhi husna mun yi wasiya ga mutum game da iyayensa cewa ya kyautata musu a wani wurin Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan Karima. Allah ya yi hukunci ubangijinka ya hukunta cewa kar abota kowa sai shi kadai iyaye kuma a kyautata musu ko dukan sun tsuba ko ɗayan su ne kar ka faɗi magana wadda take mara daɗi game da su fala ta kullu ma uffin kar ka ce tur wala ta naru ma kar kai musu tsawa in suna magana wa kullu ma qawlan karima ka ga musu magana mai taushi mai daɗi ta mutuntawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wasaina al-insana biwalidayhi isana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamlu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashudda wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wa an a'mala salihan tardah wa asli li fi dhurriyyati inni tubtu wa inni minal muslimina da sauran ayoyi da dama waɗanda ba sai na fassara mana ba kasancewa galibin waɗanda ke nan ɗaliban ilimi ne Allah ya mana albarka baki ɗaya duk waɗannan ayoyi da kuma tarin hadisai masu yawa waɗanda lokaci ba zai ba da dama a kawo su ba suna fa'idantar da haƙoƙin da iyaye ke da shi akan ‘ya'yansu bitafsil ma iya ƙwaƙulo ko lalubo haƙoƙi guda goma na iyaye akan ‘ya'yansu haƙi na farko biyayya gare su da kuma kyautatawa a gare su ta yadda za a kyautata masu fiye da kowa a fifita yin masu biyayya akan kowa a fifita ba su abu ko ciyar da dukiya ko ɗaukan ɗawainiyarsu ko nauyinsu akan kowa haƙƙi na biyu yin masu ɗa'a yin masu da'a cikin abin da ba saban Allah tabaraka wa ta'ala ba yin masu da'a cikin abin da ba saban Allah ba ne bane tabaraka wa ta'ala ko saɓo na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a shari'a gwargwadon ikon mutum dole ne ka yi masu da'a cikin duk abin da suka umarce ka da abin da suka hane ka da aikin da suka sa ka da abin da suka nema daga gare ka gwargwadon ka, matukar ba saɓawa Allah a ciki dole ne kai masu haƙƙi na uku tausasawa a gare su da yin magana da su da harshe na ƙasa-ƙasa ta hanyar tausasawa da ladabi da biyayya da girmamawa da rashin kosawa da su a yayin da suke magana kar ka kosa ka nuna kai duk ka kosa su gama ka tafi abinka haƙƙi na hudu yin tawali'u gare su kankan da kai kankan da kai da kuma ɗaukan kanka ba komai ba kai ɗan surut ne inda dai kana gaban iyayenka haƙƙi na biyar yin addu'a a gare su musamman ma bayan rasuwarsu to amma ko da suna duniya ba su bar duniya ba ka rika addu'ar Allah ya saka masu da alkhairi na tarbiyya da ɗawainiya da suka yi da kai haƙƙi na shida kar ka zama dalili na ala'ance su a zage su ko a tsine musu ta yaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yana daga mafi girman zunubai mutum ya zage haifinsa ya zagi iyayen shi ya la'anci iyayen shi sai sahabbai suka ce yaya mutum zai la'anci iyayen shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zagi iyayen wani shi ma wanda aka zagi iyayen shi shi ma ya zagi na wannan din to mutum ya ji tsoron Allah kada ya zama dalili na la'anta ko na zagi iyayensa ta hanyar wani abin tsiya da zai yi ko wata ɗabi'a mummuna da zai nuna ko wani hali mara kyau da za a gan shi a kai haƙƙi na bakwai ya sadar da zumuntansu ya sadar da zumuntansu da kuma zumuncin da ke tsakaninsu da abokansu akwai da dama daga cikinmu waɗanda idan iyayensu sun rasu duk dangin iyayen ko abokan iyayen babu ruwansu da su wannan kuskure ne ba a ba iyaye haƙƙinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ku dubi matsayin irin nashi khadija matarsa ta farko ƙawayenta ne ba iyayenta ba amma da ya ji muryar sun shigo gidansa sai ya tashi da kansa ya rika cewa a kawo abin da za a ba baki a tarbiyar su da farau-farau da abinci da kaza da kaza da sauransu yake cewa yana daga abin da ke gaskata alaka mai kyau da aka yi kiyaye haƙƙin waɗanda ke tare da wanda aka yi alaƙar da shi bayan shi saboda haka a sadar da zumuntan iyaye da kuma abokansu bayan rasuwan iyayen hakki na takwas a kira su zuwa ga alkhairi warkar ba ta tsaya kan na waje ba har na gida ta hikimomi da dubara idan ka ga iyayenka na abin da bai dace ba ba kuma za ka iya hana su ba to ka je ka samu wanda zai iya masu magana ka gaya mashi ko kuma idan masallaci ɗaya kuke sallah ka yi tambaya ba tambaya don su ba tambaya ga mamiyar tambaya ga malam don ya ba da amsa sai su ji ko kuma idan akwai yadda za ka yi ka isar da saƙon ta hanyar magana da magana mai taushi lafazi mai daɗi na girmamawa da mutuntawa to wannan ma haƙƙinsu ne haƙƙi na tara kyautata zamantakewa da su da tafiya da su inda za su matuƙar ba akwai uzurin da zai hana ka ba da kuma ɗaukan shawararsu idan sun baka matuƙar shawarar ba ta saɓa wa ƙa'ida ba da neman shawarar iyayenka kafin ka yi wani abu da kuma yin masa kyauta da kuma ƙoƙarin yin tafiya da su inda za su yi tafiya su balaguro a ce da kai za a yi inda ba lalura za ta hana ba wannan ma haƙƙi ne na iyayenka haƙƙin iyaye a kan ‘ya'yansu na goma shi ne yin ladabi a gabansu da kuma rashin kiransu da sunayensu sunan babanka abdullah ko zaidu ko bakar ko amir karka kira shi da wannan suna laifi ne kuskure ne rashin ladabi ne rashin girmamawa ne ka kira babanka da sunan shi ko da ka taso ka ji mahaifiyarka na kiran shi da sunan kai dole ka kira shi baba ko baffa ko abu ko wani abu dai ko da ko alhaji ne ko mala amma ba dama ka kira shi da sunan shi zaidu ko ka kira shi da amur ko bakar ko halidu wannan laifi ne kuskure ne bai zo a cikin ayyukan magabata ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba imamu Abu Hanifa bai yi ba imamu Shafi'i bai yi ba imamu Malik bai yi ba imamu Ahmad bin Hanbal bai yi ba dukkan su mutane na kirki wanda duniya ta yadda da salaharsu da kirkin su da ilimin su ba su yi ba kar ka kira mahaifinka da sunan shi kar ka zauna kafin ya zauna an zo wani wuri za a zauna ciruk ka zauna don kai kansula ne ko ciyaman ne ko gwamna ne an taɓa nuno wani tsohon gwamna na wannan ƙasa yana zaune a kujera babban shi na zaune a ƙasa saboda tsabage rashin tarbiyya duk rashin tarbiyya ta ƙare mishi dama ai fitinar kenan in dai aka zauna ba a karatun addini ba ai kuma sai ba ta gani ko shugaban ƙasa ne in kana tare da babanka ba ka da dama ka zauna kafin shi inda za ka bi Allah da manzan Allah in kuma za ka wani abu da to shi kenan Allah ya sauƙaƙe kar tafiya a gaban shi kuna tafiya da mahaifinka kana gaba tsage-tsage saboda kana da gemu bai da shi ko gemun ka ya shi tsawo ko kuma wandan ka ya fi ɗagilgilewa a kan nashi ko ka fi shi tarin karatu kai an ramma ne ko anikan lahu ne ko a kara makan lahu ne baban ka yana ba kana gaba laifi ne Allahumma sai idan za ka yi mai jagoranci bai san hanya bai ce wuce mu je ya ta ka sai ka wuce gaba amma idan ba haka ba ba ka da damar ka wuce babanka kai kana gaba shi na baya ba kai ladabi ga babanka ba haka na mahaifiyarka laifi ne babanka ya dawo da kaya a hannu kana zaune ko karantar ɗalibai kake tashi ka karɓi kayan ka kyala ɗaliban sai in shi ya hana ka ko ya dakatar da kai ko ka san ba zai so kai haka ba amma idan ba haka ba yana zuwa miƙe ka tarbe shi inda keke dawo akan keke karɓi keken ka shiga mai da shi inda babur ne karɓi babur din ka shiga mai da shi in a mota ne buɗe mai ƙofar motan ya fito in zai fita ne da keke karka yadda ka bar shi da keke ya jawo keke fito da shi ka jawo keken ka fito mai da shi in babur ne jawo mai ka mai da shi idan mota ce buɗe mai ƙofa ya shiga in ya dawo da kaya akan kariyar keke kwance kayan ka shiga da shi ko da sarki ne kai mai rauni duk ƙarya ne in aka kwatanta da babanka saboda aka shiga mai da shi a jera wannan in ko ba haka ba sai zama ka rawanin tsiya kana waye gari ba ka zuwa ka gaida babanka to anan ko matasan sunna kalubalen ku wai da aka yi wa'azi aka ce ba a durƙuso to kuma an ce ba a gaida iyaye ne cewa aka yi kana gaida iyaye kun ki amsawa to amma akwai da dama daga matasa wanda tsakanin su da iyayen sai a yi shekara babu wasu da su Wani sun ji daɗi sun zaune gari sun baro ƙauye ba zuwa ziyara ko ƴar wayan nan ba sa yi wasu ma suna gari ɗaya ba abin da ya dame zababan wasu ma gidansu ɗaya ba abin da ya dame zababansu za su lokacin za a je zauna su hira saboda su kawai ahalus suna ne zafi ba da lokacin da za a je su ji ko baban suna da wata bukata da su na aike ko aiki ba abin da ya dame su to wannan baban ko ba ma guje ne to yana da haƙƙi a kanka Ba ma su ma iyaye ba suna da haƙƙoƙi a wato suna da a kan iyayensu domin abin bangare biyu ne iyaye akan yaya yaya akan iyaye shi yasa Allah ta'ala ya ce ya yaquluna rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kuma Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa tabatun dhurriyyatahum dhurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dhurriyyatahum alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min shai." wa ma alatna min amalihim min shay'in kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya lazina amanu qu anfusakum wa alikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa ƴaƴa ɗin nan da dukiya to jarrabawa ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu kuma Allah ta'ala ya nuna cewa idan ba ɗauki nauyin yaya an masa tarbiyya an yi abin da ya dace da su wanda zai kai su ga shirya ba za su zama abokan gaban iyayensu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum kuma da yayin uba mai kiwo ne akan yayan shi da matan shi kuma za a tambaye shi game da kiwon shi ranar kiyama to yaya ana da haƙoƙi da yawan gaske amma manya-manyan haƙoƙinsu guda biyar ne na farko zaɓa masu uwa karka kuskura ka auri wadda take ba mai kamun kai ba karki kuskura ki auri wanda bai dace ki aure shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce game da su mazan da za a aura iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu idan wanda kuka yadda da addinin shi da kyawawan ɗabi'unsa ya zo neman yan ku aure to ku aura mishi illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid in ba ku yaka ba za a samu fitina mai yawa a cikin ƙasa da kuma ɓarna mai faɗin gaske dole ne dole ne a kula da wannan ita kuma mace wadda ta cancanta a aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun tunkawul mar'atu li 40 li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa diniha fazfar bi zati din tarbat yada ka lura da mai addini addini nan ba yana cikin kawai sa hijabi bane nan ba yana cikin kawai sa niqabi bane bal kula da addini da tsara mutunci da tarbiya waɗannan su ne manyan abubuwa an ce addu'ali ya ce wa ‘ya'yan shi na kyautata muku tun kuna ƙanana har kuka girma da ma tun gabanin a haife ku suka ce baba yaya ka kyautata mana kafin a haife mu ya na zaɓar muku uwa wadda ba za a zage ku ba saboda ita ke sa wani yake cewa wa awwal isani ilaikum tazawwuji bi madidatil araqi badin afafaha badin afafaha yake farkon kyautatawa ta gare ku shi da na auri mace yar daraja masu mutunci wadda kamammiyar mace ce ba ta sakarci to wannan shine haƙƙin ƴaƴa na farko a zaɓa musu iyaye na gari haƙƙin ƴaƴa na biyu shine a yi masu tarbiya tarbiyya ta ɓangaren tauhidi da aƙida tarbiyya ta ɓangaren bautar Allah ibada tarbiyya ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u tarbiyya ta ɓangaren kula da lafiya tarbiyya ta ɓangaren hankali da cikar hankalinsu tarbiyya ta ɓangaren yanayin mu'amalarsu tarbiyya ta ɓangaren zaman da da jama'a tarbiyya ta ɓangaren yadda za su saba da da'awa su zamanto sojojin Allah sojojin musulunci wanda ba su tunanin komai sai su bauta wa Allah su kawo ci gaba ga al'umma wanda za su bauta wa Allah kai tsaye wala ya khafu na laumata la'im wanda za su mai da manzan Allah sun abin koyi sunna sak bid'a sam waɗanda kai tsaye ba ruwansu da abin da ya sa Allah duk abin da yake Allah yake so za su yi gwargwadon ikonsu ai masu wannan tarbiyya ɗin haƙƙinsu ne ai masu wannan haƙƙi na uku shine ciyar da su bisa kyautatawa akwai da dama daga iyaye da ke sakaci da wannan haƙƙin kaga mutane ƙiri-ƙiri sun ƙi ciyar da 'ya'yansu sun bar 'ya'yan cikin yunwa suna yawo garau-garau babu tsari ba komai kaga mutum a gidansa ana kokowa ko kuma ana rigima da shi akan kuɗin farin magi bayan yana da shi ba wani ba in yi ma 'ya'yan shi kayan sallah sai kuma wata sallah 'ya'ya mata ma sun fi shiga uku a cikin wannan tsarin wani in ya haifi 'ya mace tun daga lokacin da ya mata ɗan abin da ya mata na suna ba shi ba ta kuma sai lokacin aure ya zazzara ido ya ce shi ne uba sai wanda yake su za ta awa. ya ta ci ya ta sha mai ta ɗaura ya aka yi har ta girma ba abin da ya dame shi to haƙƙi ne na yaya a ciyar da su bisa kyautatawa ya ishe ka babban laifi a wajen Allah ka wulaƙanta ka tozartar da waɗanda haƙƙinsu ne ka ciyar da su haƙƙin yaya na hudu shine kar ka fifita sashin su akan sashe wajen kyauta kana da 'ya'ya wasu kana ganin iyayensu mata ka fi so akan wasu ka ba wannan ka hana wancan wannan kuskure ne laifi ne nu'mani dan bashir radiyallahu anhu ya ce babana bashiru ya ɗauke ni ya kai ni wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ɗana nu'manu na ba shi kyautan kaza ka zama shaida ya manzan Allah manzan Allah ya ce mai duk ƴaƴanka ma ka ba ya ce a manzan Allah ya ce je ka samu wani maka shaida don ni ba zan shaida akan zalunci ba amma da yawa daga iyaye in ba su son kande sai kandala ƴaƴan kandama wa kuntutu ne makaranta ba za a sa su ba in ba sun sa sun mara daraja za su sa su ba za a kawo sana'a ba za a kawo abu a fifita su da sauransu haramun ne ka fifita ƴaƴanka wajen kyauta ko da ɗaya na biyayya gare ka ɗaya baya yi ba dama ka ba wani ka hannu inda kawai fifiko zai zo sai fifiko na larura ɗaya bai da lafiya bai cin abinci kaza ka kaza ya fi tsada wannan lafiyar shalo yana cin kowane iri ɗaya ba za ce sai ka ciyo mu wannan abin da wancan yake ci mai tsada ba ko ba ka ba wannan larura ce ta rayuwa ko kuma wannan ya isa shiga makaranta wannan bai isa ba ka ɗauki wannan ka sa shi makaranta duk kuɗin da kashe mai shiga ka kashe wannan ya girma amma in ba irin wannan dalili na larura da ke kawowa ba wannan su ya cancanci abu ka ba ɗaya fili ka hana ɗaya ka ba ɗaya gida ka hana ɗaya ka ba wannan tsire ka hana wannan ka ba wannan kulikuli ka hana wannan ka ba wannan rake ka hana wannan wannan ka ba ya ya gatsa ya sha ka hana wancan laifi ne a shari'a manzo Allah sa zama ce ku ba ku san ku su ma su yi adalci wajen soyayya da za su yi muku da girma za su yi muku tsakanin uwa da uba to haka kuma kar ku fifita su kar ku bambance su laifi ne a bambance yaya. amma abin mamaki sai ga wani tun a duniya saboda tsabagen karambani sai ce ya raba mai yayan shigaru, saboda tsabagen karambani saboda dukkan karambani ya kare kanshi a duniya sai ya dauki wannan dan ya bashi gona goma ya dauki wannan ya bashi gona biyar ya dauki wannan da bata gona daya wata ma ana ta komai saboda mace ce saboda tsabagen rashin girmama al'amarin mata shi yasa tura wannan takadarai marasa kunya sai zuwa suke da dokokin ƙarya su ce za su kare haƙƙin mata saboda mun saki abin da Allah ya ce mu inda mun rike su sun su haƙƙin mace takadarai a zalimai masu kashe mata a banza haka kawai akan kallon kwallo wani ya turo matar shi daga bene hawa takwas saboda kawai tashan kallo ita tana son ta kalli fim shi yana sai kalli kwallo ya juya tasha ta je ta juya ya saki juya ta juya kawai da ya dauko ta cibe ta kawai rubuta ta faɗo ta rarrabe yancin mata kenan irin maturai wani kuma matarsa ce ta ce sai an sai gida a switzerland ya ce shi ba zai siya ba ta ce sai ka siya ya ce ba zai siya ba ta ce sai ka siya ya kyale ta wata rana ta kwanta ya ɗauki matashin filo ya tsora a kanta ya kwanta ya ta duduma haida ta daina numfashi ya kira 'yan sanda ya ce ku zo ku ɗauki gawa ta dame yancin mata irin na bature a ƙasar amurka duk minti ashirin ai duk minti ɗaya sai an yi yunkurin yin fyaɗe ga mata ashirin fyaɗe mace amurka ba a ba ta albashi irin na maza mace amurka ba ta taɓa zama mataimake shugaban ƙasa ba ko wannan wannan wannan waye ma ne sunan shi ko obama ko aka ce wannan riddaddan obama ko shi wannan obama ta kadarin ai yana daga kamfen da ya yi amfani da shi nasara cewa abokin adawan shi waye ya ɗauka mataimakiya waye ya ɗauka mataimaki mace wannan na daga dalilin da ya sa a kada amurka ba amma don baro kokon tsiya sai zo ce mace ta fito takarar gwamna a Najeriya mace ta fito ainihin wato takarar shugaban kasa saboda ita kuma talasuruwa ce ta dauka gaskiya ake gaya mata sai ta ta tunkoro tana hankoro tana tukukuniya wai ita dole abinda maza za su yi mata ma sai sun yi kofi da shekaran demokaradiyyar amurka fiye da ɗari da ɗari biyu amma ba taba shugaban ƙasa mace ba ko minista daga albright aka fara duk ba a kai shekara goma sha biyar ba minista wannan amma a najeriya yanzu matan gwamna mata da take ma mulkin gwamnatin matan shugaban kasa da mulkin su ta hannunta za ka bi ita ce mako shugaban kasa saboda lalacewa to laifi ne a fifita 'ya'ya a wajen kyauta a ba wannan a hana wannan ko a ba wannan ya fi na wannan wasu kuma tun a duniya sai su ce wai in za su ba yanzu kyauta maza za a ba su ninkin na mata a ba duniya ba ba a rabon gado ba a duniya in kuli kuli ne a ba da miji a ba mu ta daya kuli ma wanda yunwa ke sa a ci to wannan ba daidai ba ne kuskure ne haƙƙin 'ya'ya na biyar shine kar mutum ya la'anci 'ya'yan shi kada kuma ya yi masu mummunan addu'a domin inda kana son ƴaƴanka samu shiriya da taimakon Allah to ba ka ba tsinuwa gare su kai in gaya maku dabba ma aka tsinewa manzon Allah yake ba zai tafiya da ita ba ana tafiya wani jakin shi yayi tutsu sai ce wannan shekin jaki kamar Allah ya lance ka manzon Allah ya ce a sauka a mai da shi gida ba za mu tafiya da la'antacce ba wallahi malam rediyo wannan rediyo in kana ci wannan shege rediyo billahi azim kai da baka nake kun kullu a ina ga maka don kana tsine wa rediyo balle matarka balle yayanka kana tsine hula ka shiga cikin fitina ina ga maka hula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karku mummunan addu'a akan kanku karku yayanku mummunan addu'a karku wa dukiyoyinku mummunan addu'a shi yasa hatta dabba in ka saya ko mota a yau ko babur ai akwai addu'a da aka ce kai kai ta sa masa Allah ka samu wannan kai wannan wannan babur ina jin dadin ka Allah ya kara maka albarka kai ka ci gaba faci sai an shekara ba kai ba amma ran da ka tsine ka ce tar wannan shegen abu wallahi tallahi billahi al'azim ka je kanka cikin masifa ina ga maka ko menene ko rediyo ko talbijin ko agogo ko riga ko hula duk in kana tsine mu tashi dan dukiya ce dukkan su annabi kuma ya ta karke ma dukiyar kuma na addu'a amma da yawa zai wannan shegen da shege tsinan ne ta tsine ba mata kadai ba har maza har mata mutumin da a gidan shi zai kalli dan shi ce uwa ka uwa tana zaune da rashin kawai kirki ko ita uwan sai ta ga uban ya da ya gama shan zufa a waje ya nemo abin da ci sai dubai ta ce wai ubanka don wulaƙanci. don wulaƙanci kawai to duk irin waɗannan ana sabbaba rashin shiryon 'ya'ya ba yadda za a yi kuna tsiri mai ku rika cewa Allah ka shirye mana su ko ya san gallabi iyaye ko ka gallabar da su saboda ku ne kuka rika masu wannan addu'a yan uwa dare yayi kuma tafiya ba a yi rabi ba zan tsaya a nan insha Allah ina iya cewa abini bashi in ina da rai ko ba a nan garin ba sauran haƙoƙi ko rukunan haƙoƙi guda shida in Allah ya yarda zan sauke wannan nauyi inda ina da rai amma mutanen saka daɗi su yi haƙuri su karɓi abin da ya samu mafi alkhairin magana shine wanda ya shirya ko da ɗan kaɗan ne in an cika babu fa'ida ba zai kai abin da ba za a samu abin da ake so ba kaddara ma da fa'idan an cika har mutane sun ƙosa an cutar da mutane wasu zo daga nesa game da nake ganin fuskokin mutane Allah kaɗai ya san daga inda wasu ma suka zo to bai kamata a tsananta a tsawaita har mutane su daina jin wato daɗin abin ba kuma na ga iyayenmu mata sun ta shiga nan suna zama suna shiga suna sauraron karatun kenan zai zama cutarwa ƴaƴansu na kwance a gado su sun zo karatu a bar ta yi suna kuka ba a sallama iyayen na namu ba bisa wannan ina fata za a yi haƙuri ga abin da ya samu dama dai matsaloli guda biyu ne matsalar farko an ɗauko maudu'i mai faɗi wanda kowace gaba muhadara ce lacca ce mai cin gashin kanta in ka ɗauka haƙoƙin Allah ya ishe ka wa'azin awa biyu in ka ɗauka haƙoƙin manzon Allah wannan ma sai kayi na kwanaki in ka ɗauka haƙoƙin iyaye ko na yayan kowanne lacca ne amma da aka ce za a yi gaba ɗaya to muna roƙon abin da aka kasa yi Allah ya fi mana kuma dama ba a fara da wuri ba kamar kowa ya sani wannan ma ya taimaka dan ma mun yi sa'a yau Allah ya sa sanyi da sauƙi, in ba dan haka ba da al'amari ya ƙara rikicewa to dole ne mu tsaya amma kafin a sallami kowa na gaya mana ina tare da wasu daga cikin malamanmu wanda suka zo don su ma su amfanar da mu daga cikin abin da Allah ya ba su na ilimi akwai malamai da dama da muka zo da su da sauran yan uwa da masu da'awa akwai malam kabiru wanda na ambata mana kuma kowa yana ganin shi tare da ni a dama na akwai malam muhammadu wanda yana daga haguna ɗaya daga cikin malamai ne wanda ni na san shi da daɗewa don mun yi karatun zaure in kuna neman malamin wato shu'ara da mukama to ga malam muhammadu akwai su malam bisalla akwai su malam muhammad Aminu amin da sauran yan uwa to amma dai za mu takaita kan biyun nan domin mu ji wasu shawarwari kullum malam kabiru yakan ce wai ni sai in ce a ta aliki bayan na cinye fili to amma da kullum nake gaya wa mutane shi ne, ba yadda za a yi wani ya cinye fili ko ya shi ko da ma ya ne ko ma ya ne sai ya rage wanda bai da mai ta bai gaje ta ba saboda haka dole ba za a rasa wasu abubuwa za a karanto jama'a ba ballantana ma ba za a rasa babbin abubuwa ba kuma ga wanda ba sani daga cikin ku ba ni malam kabiru malami na ne saboda haka duk inda yake ina kaddara wannan zaman nashi don haka sai ku yi haƙuri yanzu na kwace shugabancin zama na hukunta in ana so in dawo wata rana cewa a ƙara haƙuri don malam ya ɗan faɗi wasu abubuwa sannan bayan ya kammala kuma ga malam muhammadu shi ma ɗan faɗi waɗansu abubuwa kafin a naɗe zauren ko kuma a naɗe majalisun a tashi ina roƙo Allah ya mana muwafaka ya fi mana kurakuran abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da na kuskure daga gare ni ne kuma daga shaidan ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakure na ina roƙo Allah ya yafe mani ya yafe mana baki ɗaya kuma in an gano kurakuran don Allah a gyara domin mu gudu tare mu tsira tare na yi godiya zan ƙara ina godiya ta musamman ga su ƴan uwa na nan ga taka daɗi da suka shirya wannan zama domin a amfanar da juna akan abubuwan addini dattawan gari da limaman gari da malaman gari da sauran masu mulki duk muna muku fatan alkhairi muna godiya akan haɗin kai da kuka bada muna jin irin gudunmuwa da kuke badawa da goyon baya akan ci gaban da'awa ta suna a wannan gari muna muku fatan alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafan ku ya ba ku ikon shiga cikin tafiyar gaba daya in ma kuma kuka gaba za ku shiga ba ko da wani dalili ne to Allah dai ya sa ku ga cewa abin da ake ba laifi bane ku karfafa wa masu yi gwiwa sa'annan sauran yan uwa musamman jami'an tsaro harisawan addini muna roƙon Allah ya karfafe ku ya tsare mana ku wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka wa tubi ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda na kwace matsayin a shugaban zama na kwace ai hakuri ba kwace ne ba amma dai na karbe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 ya eh, sun su amma guda uku Allah ya ba shi ikon ka cikawa ah, waɗannan abubuwa da mara ya da mu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ji da kuma aiki da abin da muka ji domin kullum shi karatu yana da daɗi to amma kun ka zama hujja akan wanda aka gaya mashi ne duk lokacin da ya sani in baka sani ba matsala ce in kuma ka sani matsala ta ka za kun talata da yi fatilka musibatun wai ko ta tadari kan musibatu a azam in ba ka sani ba kana cikin bala'i in kuma ka sani to aiki za ka ɗan wani musulmi wannan mahabarori ko kuma wannan bayanai ko kuma da malamin mana bayanai gaskiya lakta ce kamar da ya ambata mai tsawon gaske amma ya kokarin takaita su a guda uku kuma muna fata Allah ya sa mun amfana da su haka ni babban shawara da zan ba 'yan uwa mu yi kokari duk irin ya kasar lokacin da muka je irin waɗannan mahazarori ko faɗakarwa to mu dinga kokarin ji muna mai aiki da dukkan abubuwan da malamanmu ke karantar da mu domin shi ne babban matsala mafi yawanci yanzu muna cikin wata rayuwa wanda maganganun sun fi aikin mu yawa kun ga ko matsala ce waɗannan sahabbai da ake ambata mana ana gaya mana irin alkhairansu wallahi su ayyukan su sun fi maganganun su yawa shi yasa kuka ga duniya ta san da su kuma ake ta yaba Allah ya kara musu yarda mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ka yin da suka taka domin mu ma mu dan samu abin da muka samu to kasancewa dai yayi kuma ah, ga ɗaya daga cikin malaman namu shi ma zai ce wani abu sai dai ce muna roƙo da Allah ya haɗa mu haka Allah ya haɗa fuskokin sa'ilin cikin gidan rahama amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar to da za ku sai malam Muhammad insha Allah dan shi ma ya ba mu wasu shawarwari da kuma wasu ɗan nasihohi ah, gwargwadon abin da ya samu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين اللهم نحن بين يديك ولا تؤذبنا بنارك يا رب العالمين يا مفرج الكرب المكروبين أترى مكاننا وتعلم حالنا فلا شيء من أمورنا رب العالمين اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن أمن يقربنا من النار تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعزنا بالطاعة ولا تزدنا بالمعصية اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة الأين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين السلام عليكم da yake mana ya ɗauko wannan nauyi ya ɗora ne saboda haka wannan bayani da malam ya da kuma wannan bayani da shi malam malam Muhammad Kabiru ya Allah saka masu alheri saboda haka ala kulli halin musulunci bai taɓa tafiya ba da jahilci sannan kamar da malam ya karanta wannan bayani cewa in ba a sani ba musiba in an sani ko musiba to ai gara musiba sani da tashi sani ko ko haka ke to sannan akwai wata aya na ce inda Allah ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum sai ce wajen na nasan arda hasamawati wal ardi sai ce o idan lil muttaqina الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين kaga nan Allah ya ce mai gawa aikin da za mu samu rahama ga Allah mu samu aljanna kamar an tambayi Allah sai ce arruha abinda hawadinta a ta wal ardi fadin samai da ƙasa sai ce o iddan lil na mutane ta ga masu Allah sai Allah ta wani a cikin su sai ce allazina yunfiquna fis sarrai ashe kaga musulunci bai ta yawa cewa saboda ka ɗan uwa musulmi sai mun tashi sai mun taimaka mu ji wurin mu wannan son musulunci wannan son zuwa makaranta amma ba abin saboda haka sai mun taimaka sannan sai mun zama kan saboda haka addini da haƙuri ya ci gaba kun ga in mun ka lura a annabi yusuf alayhi salamu kun ga yan uwan shi shedan ya taso gaba sun raba shi da mahaifi ne sun mushi duka sun yi shi rijiya sun haikar da shi sun ci bawa ne a ƙarshenta amma duka saboda haƙurin da tsoron allah da bashi sai da suka dafa kuma karkashi ne su saba'in da biyu zuwa su har na ƙarshe suka zo suka ce ya ayyu hal azizu ya kai wannan sarki mai girman daraja abin da ya kawo mu nan masana wa lirru suka ce lirru yanwa ita ta shahe mu mu da mu nan cikin ta muke sanar can iyalinmu da gida cikin ta suke waje ina biyu da atin mu ya zai ce mun zo muka da kuɗi da waɗanda ba su da kyau amma fa auke da na kai da ka cika wani abu ta sadaka ne na kai mana sadaka inna allaha yajidu lil mutasaddiqin Allah na saka masu gaskiya ku gani yan uwa musulmi mu da abun nan yan uwa saboda haka gaba ba kyau wa kana musulmi amma dan uwanka yin alheri ya same ka yankin ciki yin shari ya same ka murna to daga cikin sharɗin musulunci wannan babu sannan yan uwa musulmi kada mu ɗauki kanmu mun yan uwa mu muddin dai mutum musulmi ne al muslimu akwai muslimu la yuzlimuhu wa la yahqiruhu ko annabi ce a taqawa hawla bi hasab ibrahim min sharri an yahqira al muslimu kaga wannan sai mu yi tsantsan in mu shigo musulunci mu ke sannan nan sai mun ɗauki kanmu ba kamar yadda samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samu manzo Allah in wani na zaune ka taje shi ka san ka taje ka amma waɗin ka taɓa sunna kai mata ganganci to za ka sha da ja Allahu akbar to abin da ake so kenan yawan musulmi ni dogara da nake zuwa ina ba duk shekara da almajirai ni wajen shekari nake amma wannan shahi mun da tare mana zuwa kan sun ji kurma da mu saboda haka wannan soyayya da take ta Allah ce shi ne da aka jiya mm, malamin bisalar yana bayani shekarar da ya za a yi wa gina gani shi je malam ce mai to insha Allah malam sai na zo ni ma a samu karuwa saboda haka da Allah saka muku da alheri kuma ni ma ba baki abin da ta aita ne insha Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم السلام ku الله أكبر. جزاكم الله خيرا الله mana يمنى موافقة zan ka abin magana da waɗanda su ne asalin masu jagorancin zama yanzu da ni da malam kabiru da malam muhammadu mun zama aikin saura mu saurari a cikin an da mu kamar yadda muke sare a sallami dukkan sauran yan uwa kawai dai abinda zan kara da dama duk waɗanda suka zo na Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya amfana da mu duk abubuwan da muka ji za a ga cewa mun bar abubuwa da yawa mu ambata ba amma babu komai wallahi abinda aka tuna in muka aiki da shi muna fata ya zama hujja gare mu sauran bayanai kuma ma ji a wasu majalis ko a ina ne ma in kuma nan din ne aka sake tarawa wata rana wanda ba ma fatan a taru don karasa wannan kafin a ci an samu wani ilimi din kuma na daban Allah Allah ya da shi mara bukari na yana ya ku sallami jama'a ko